shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya yi alkawarin cewa zai ɗauki matakai na kawo gyara akan koken da ƙungiya ta majalisar koli ta musulmin najeriya ta kai mashi ziyara ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi alhaji sa'adu abakar na cewar musulmi suna ganin an kware su a gurin raba kujeru na wakilci a gurin taron ƙasa da ake gudanarwa a abuja To amma a fira da wani lauya nasarar Umar ya yi a gidan rediyon Vision FM Abuja ya ce lallai wannan ziyarar da Majalisar Musulmi ta Najeriya ta kai hadar gwamnati tamkar ta makaro yana ganin fargajaji ce. Suna ƙasar nan aka fi da sunayen waɗanda za su je. Suna ƙasar nan aka fito da jadawalin alƙalaman cewa daga cikin 485 da za su je taron nan kashi 62 kirista ne kashi 38 musulmi ne. suna ƙasar nan kuma aka zo aka fara taron nan suna ƙasar nan kuma aka fara taro da muhawara mai zashi kan magana addini saboda shugaban taron nan ya buɗe taro da assalamu alaikum suna ƙasar nan aka ɗaga lokacin taron nan aka ce an ba da sati ɗaya sai bayan sati ɗaya za a zo a zauna to sai bayan taro ya zo ya fara ya fara tafiya sannan su zo da wasiƙa ƙorafi cewa an danna mutanenmu wannan abu ne wanda yake sun yi shi ba a kan lokaci ba bai yi tsari ba ya kamata ka yi abu ne a kai wannan kuka ko korafi ne kamin ma a fara ma taron tukuna kuma mm, shugaba goodluck da ya ce masu ai za a duba wannan magana za a gyara wani gyara ne zai yi wani gyara ne zai yi lauya mai nasa umar kenan daya daga cikin masu fashin baki a gidan rediyon vision fm a abuja a waje daya na tuntubi wani malamin addini sheikh abbas isa lauya domin in ji irin fahimtar da ya yi dangane da wannan koken da majalisar musulmi ta najeriya ta kai fadar gwamnati ga shugaban kasa goodluck jonathan wannan ziyara da mai martaba sarkin musulmi suka kai wa shugaban kasa don kokawa dangane da wannan al'amari ziyara ce wadda ta zo a daidai tsananin buƙatar da al'ummar musulmi suke da ita na cewa su ga jagororinsu ba sa yin ƙasa a gwiwa wajen bayar da tallafi da kuma ɗauki ga duk wani al'amari wanda ya shafi al'umma wannan bukata tintin ake da ita kuma yanzu wannan bukata ta fara bayyana kuma abun farin ciki ne kuma muna sa zuciya da cewa irin wannan ziyara za ta taka birki ga irin cin kashin da ake wa musulmi a ƙasar nan don ƙasar nan ƙasa ce ta musulmi da waɗanda ba musulmi ba Allah ya zaunar da mu waje ɗaya to dole ne ya zama na cewar ana yin adalci ga kowa mu musulmi ba ma da gurin cewa mu ga cewar an cuta ma waɗansu masu wani addini a daidai wannan lokaci tun da ba masu a cuta musu ashe bai zama nesa da hankali ba idan mu ma muka ce ba masu a cuta mana saboda haka abin da mai martaba sarkin musulmi suka yi tare da eh, eh, wato jama'arsa da suka rufa mashi baya wallahi wannan abu ya zo daidai bukatar haka nan kuma muna sa zuciya da cewa zai amfanar ko da ba a canza wannan tsari ba to akalla duniya ta gane cewar al'ummar musulmi da shugabanninsu ba su gamsu da yanda aka yi wannan shiri ba amma ba ka ganin kamar fargar jaji ce aka yi gaskiyar zance wato rashin adalci ne da rufe ido akan wato akan zalunci shine zai sa har wani ya ɗauka cewar rura wutar fitina ce da kawo maganar rigimar kabilanci. a ba haka ba ne haƙƙi ne na wani ke buƙatar a bani kuma batun cewa sun yi fargajjaji, to in ma sun yi fargajjajin, to mu wannan fargajjajin ta yi mana domin da babu irinta malamin addini kenan abbas isa lauya a tattauna da ne da shi abuja bayan da majalisar koli ta addinin musulunci ta kai kuka a fadar gwamnatin najeriya dangane da koke-koken da suka fuskanci matsayi na rinjaye da suke ganin wasu sun yi wa addinin musulunci a gurin wannan taro yanzu dai ana duban a ga irin tasirin da wannan alkawarin da shugaba jonathan ya yi ganin cewa tuni wannan taron har ya fara aikin sa gadan-gadan har ma an fara fafatawa dangane da waɗansu al'amura da suka shafi ƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria.